shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa wato efcc ibrahim magu ya fara shiga kafar wando ɗaya da waɗansu manyan lauyoyi masu zaman kansu a ƙoƙarin da yake yi na warware tarnaki da zagon ƙasan da yake zargin suna yi wa aikin hukumar ta efcc ibrahim magu ya yi wannan bayanin ne a lokacin da yake karɓar muzaharar nuna goyon baya da wasu dubban 'yan ƙungiyoyi masu zaman kansu masu goyon bayan yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa suka kai ofishin hukumar ta efcc a Abuja inda ya ce waɗansu lauyoyin sun karɓi dubban miliyon naira ga wasu 'yan siyasa da waɗansu manyan jami'an gwamnati da ake yi wa shari'ar zargin satar dukiyar al'ummar Najeriya. Ga tsokacin da Ibrahim Magu shugaban hukumar ta AFCC ya yi a tattauna da ne da shi a Abuja. Abin da ya faru abin da nake cewa shi ne. wannan manyan lauyoyi su ba su da wata aiki suna jira wani ya je zalunci jama'a ya kwaso billions na jama'a wanda ya kamata a yi amfani da shi a gina makaranta a gina asibiti a siya magunguna a yi hanya a yi ma talakawa amma sai in sun zanna suna zanne tukuna in an kama mutum sai su je har fada suke kan mutum daya kwanakin baya wani tsohon gwamna ya je kes gwamna mutum daya wannan manyan lauyoyi din nan wajen su talatin da ɗaya suka tsari shi ba su ta wani aiki kawai suna zane mun fara aiki duka na sai su kaman tika to shine wannan babban abin da yake damu mu to akan haka na ji cewa akwai wani babban lauya da kuka gurfanar akan irin wannan zargin a gaban kuliya shin menene kuke fatan shari'a ta yi masa ne a'a mun riga mun same shi da ya hana mu mu yi mu kuma mun same shi yana huduma da eh, wani alkali to akan wannan ne a muka kai shi kotu amma har yanzu muna bincike tana na tana muna ci gaba da bincike mun samu soje wasu eh, charges kuma za mu kawo shi a gefe yawanci lauyoyin nan lokacin da su suna yara su scholarship aka ba su da kudin gwamnati suka yi su. An suka zama mutum yau amma sun hana ruwa gudu sun hana mu aikin mu ba sa barin aiki sai dai kawai a je a danna a kan kudin jama'a don su zo su kawo mana fikas to ni na ce wannan ba zai yi ba gaskiya ba za mu ta ba kuma zai faru ni ba zan ta ba. amma kun samu waɗansu hujjoji ne da ke nuna cewa kuɗaɗe sun hita daga asusun waɗannan tsohin gwamnoni ko waɗanda ake zargi sun shiga hannun lauyoyin kuma kuɗaɗen na da yawan gaske ne da kuke ganin kamar sun zarce hankalin da ya kamata a ce eh aiki ne na alkali ko na lauya ne kawai aka yi wannan biyan. a ba abin da baya faruwa mutane na munafukai ne ba ya fi munafurcin su ya fi yadda kake tsammani wallahi ya fi yadda kake tsammani ba abin da ba yi sai ga mutum daya ya karbi miliyan ɗari bakwai da hamsin don ya yi ma wani aikin loya kuma a cikin wannan kudin za su karba ba za su gama kowa ga kudin da suka karba ba kuma ba sa ma biya haraji sansan kuma ga shi nan ba sa barin mu yan sanda da yan efcc yi aiki mu so ya abin ya zama ya zama wannan matsala kwarai da gaske yanzu kana ganin akwai waɗansu alƙalai da watakila su ma kuna kuka da zuciya suna haɗa kai da irin waɗannan lauyoyin masu zaman kansu domin a yi wa aikin ku zagon ƙasa idan akwai irin waɗannan alƙalan shi wane su kuma mataki za ku ɗauka a kansu za ku kai ƙararsu ne a hukumance ko kuwa za ku gurfanar da su ne a kotuna su ma. muna kan bincike in lokaci ya yi zan baka labari. Ibrahim Magu kenan shugaban hukumar yaƙi da cin hanci kaɓar rashawa wato EFCC a tattauna da na yi da shi a Abuja Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.